لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر قوة رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a cikin wannan wata da muke ciki watan ramadana watan rahma Allah ka samu na cikin waɗanda za a yi wannan rahama ɗin a inda muke karanta littafin shehun malami da rasulani mai suna ramadana shaharar itki minan nari Allah ka sa muna cikin waɗanda za su yantu a wannan wata ɗin wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa aikin da aka yi saboda su Allah ya karɓa Allah ya dinga kai sakamakon zuwa gare su inda suka tafi Allah ka sa ya fi inda suka bari wanda duk iyayensa suka rasu a cikin mu gaba ɗaya to Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ya sa mutuwa ta zame musu hutu wanda suke da iyaye akan kaidi na rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ko Allah ya sa su rabu lafiya wannan shine majalisi na goma sha bakwai a duba shafi na a talatin da ta malin yace an-nafsul insaniyatu lam ɗan adam multawiyatun jiddan wani lokaci za ka ga tana jujjuyawa akan ce multawiyatun da ma'anan in taƙala ko in sana ko in azafa ko iwanciya da wani abu makamantin wannan wa masari muha mu'aqqadatun jiddan haka inda ran ɗin take wato tafiya ko makiyayarta za ka samu akwai lokacin da kulle shi ake yi kwaran gasken gaske wani insanu kada la yastati wa an yada yadahu dan adam ba zai iya dora hannunsa ba ala kai ko makman dafi'i wato akan wata maboya wacce za ta tunkuda shi makman wato a wajen boyewa din kamar yadda Allah ke cewa rabbuka ya alama ma tukinnu وما يؤلنون الذي يمكن وراء فعله ɗan adam ba zai iya sa hannunsa ba zuwa ga makoyi dinga koyawa bayan aikin da yake la yastatu a akthar al Ba baya iya a mafi yawancin halaye la yastati bal inna al-mu'mina nafi shi mumini mai yin abin da ya dace wani siha wadda ta shafa Allah akwai nasihar da ta shafi annabawan Allah bauta ma Allah shi kadai kar a haɗa shi da kowa wannan shine nasihar da ta dace da Allah manzanni a bi su a yi musu biyayya wannan shine nasihar da ta dace ga manzanni shi sa Allah ya ce idan nasahulillahi wa rasulihi idan suka yi nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka yi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-shafiq wanda yake mai tausayi allabi ya bi dinihi wanda yake yin wato ruwa da addini shi ko yake taka dan ko yake iya kiyaye kamar yadda Allah ya ce wa ma huwa al-ghaibi bidani wallabi huwa shahihu wanda yake yana da ruwa da wato hakansa yana iya yi bi imanihi wa yaqinihi da imaninsa da yaƙininsa la yastati'u aidan an yada'a yadahu ala maqmal dafi'i ba zai iya tura wato kansa ba wurin da yake boyayye ne wara alfi'il alladhi yaf'alu a bayan aikin da yake aikatawa bal akbar Allah rabbul alamin Allah ya bada labari anna hadha al-amra wannan al'amari alamatun min alamatul khairi alama ce daga cikin alamomin alkhairi liman ya ƙudurin khaira wanda zai tashi yaɗa aikin alheri ibtiga a wani hillata rabbil alamin saboda yana so ya ga fuskar Allah gobe alƙiyawa Allah ya ce wallazin yi utuna yi utuna waɗanda suke bayar da ma'atau abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ko wa qulubuhum alhadi zukatan su wajilatun tana cike da firgicin cewa annahum ila rabbihim raji'un za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci shi maga Allah ya ambaci zukata ya ce tana cike da tsoro wani kuma lokaci na tsuwa sai malamai suka ce ayoyin ƙur'ani dama biyu ne akwai ayoyin da za a ambace su suna da alaƙa da aljanna da lokacin da za a ambaci wannan zuciyar ɗan adam dole ta samu natsuwa akwai kuma ayoyin da suke da alaƙa da azaba da lokacin duk da za a ambace su dole zuciyar ɗan adam ta firgita in dai akwai imani fa iza ma uridu ala Allah rabbil alamin idan aka bujiro da su zuwa ga Allah wa iza ma futtisha fi sarair in aka bincike a cikin abin da ya koyu inda Allah haka ya faɗa ce yau ma idan tu'raduna ranar da za a bujiro da ku gaban Allah la takhfa minkum khafiya ba wani abu da zai iya boye ma Allah to yasa daga cikin abin da ya kamata mun ga yin kokari ko kai kokari ko a boye ne kai abin da inda zai bayyana baka da matsala saboda wallahi za a zo lokacin da ba aikin da ba yi suka yi ba urungu akwai lokacin da har Allah ma shi ma ya bayyana da kanshi don za a kai lokacin da ba aikin da ɗan adam ya ba Allah ma su ya bayyana da kan shi lokaci zai zo ta ga maganin aikin da ɗan adam ya kuma sai ba ta ita ake ba shi yasa muke da yau bin sara'i a sara'i duk abin da ya koyi to akwai ranar da sai an jarrabi mutane da wannan abu wa ulima ma fi dama'i aka san abin da ke cikin zuciya wa ba na sannan ya bayyana a fili ma wa al'afali abin da ke aiki bayan aiki wa al'afali da maganganu wa al'ahawal da halaye minar da wafi cikin ababen da suke tunkuda mutum wani ya da niyoyi na izin to wannan lokacin ne ya alamul ma'u dan adam zai sani a kana alal haƙƙi shin yana kan gaskiya wal haƙiƙa an kana min adallil khalifa Koko yana daga cikin mafi batan halitta wa kana ba'idan ya kasance ya nisanta anil ma'ruf jumlatan wa tafsilan akan abin da ya dace da shari'a a dunkule da kuma bayani daki daki hadhihi al-umur yubayyinuha lana ar-rasul to waɗannan abubuwa manzon Allah yana mana bayani wa yaj'al lana min al'alamatin lajihatin zahira cewa suna daga cikin alamomi waɗanda suke fitowa fili su bayyana ma nastadillu bihi abinda za mu kafa hujja da shi alama wara al'amali min an-niyyat al-kamila akan abinda ke bayan aiki na niyya wacce take ɓoyayya. akhraj bukhari fil al-adab al-mufrad bi isnad al-imam bukhari ya fitar da isnadi ingantacce annan nabiyyi sallallahu alaihi wa wanda Allah kila lahu an ce masa inna fulana ta al-laila wanta tana minkewa fi sallah da daddare Wata sumun na nahara tana yin azumi da rana Wata taf'aluhu tana aikata kaza wata tasaddaqu tana yin sadaka sai yace wa qul khudhifal ma'mul sai aka shafe maf'ulin bihi din nan da aka ce taqumul laila aka faɗi maf'ulin bihi din Wata sumun nahara aka faɗi maf'ulin bihi din amma a gaba sai aka ce wata taf'al tana aikata kaza wata tasaddaqu wa hudifa al sai aka share maf'ulin bihi din kamata kamar yadda kake gani me yasa aka share maf'ulin bihi din sai ce liddilalata ala ta'awi saboda hazzafa maf'ulin bihi din yana nuna maka cewa an share shi ne saboda tsoratarwa wannan kuma a yana da alaƙa wani lokaci dangane da ɗalibi ya san alaƙar na hau da balaga in kawai na hau ka sani ka gino a kan shi to za ka dinga samun rudani wani lokaci yanzu ayin da muke tafsiri kafin mu shiga ayin gaba da Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla zai tadaytu ko sai ce ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun fi'ilin na biyu yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda uku amma in ka koma yar zaka ga an hazzafa maf'ulin bihi guda biyu an bar maf'ulin bihi guda daya me dalili wannan kuma malaman balaga su za su faɗa maka dukkan fi'ilinta ya kamata ya samu makulin bihi guda biyu sai kaga an share daya an bar daya akwai dalili ko fi'ilin da ya kamata ya zamanto muta'addi ne yana da makulin bihi sai kaga an share shi an mai da shi lazim babu makulin bihi din da akwai dalili ba haka bane kawai yanzu Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo yana magana da annabi sallallahu alaihi wa ina faɗan ni'imomin da yawa banza Allah cikin abin da ya ce masa wala sawfa ka rabbuka Allah zai tabaka fatar da har sai ka yarda fi'ilin a'tari wuti yana samun maf'ulin bihi guda biyu kamar in inna naka mun ba ka alkausar kaga nan maqulun bihi guda biyu ka shi ne na ɗaya alkawusar shi ne maqulun bihi na biyu to me yasa a can ake da makulin bihi guda biyu a nan sai zama ɗaya ne can da ya ci ya ba annabi ya riga ya faɗa maka abin da ya ba annabi ne alkawusar duk da yana ɗaukan ma'anar alheri da yawa nan kuma hikimar share ɗaya a ɗaya da yake wani yau ɗi ka rabbuka Allah zai tabaka har sai ka yadda sai aka share na biyun ba a faɗawa annaba abin da za a ba shi ba hikimin shi ne don a nuna maka cewa abin da Allah zai ba annaba nan bai da jeji bai da iyaka wanda da an kawo na biyu shi ma'anan to da za ka san an takaita iya abin da za mu ba manzan Allah kamar yadda annabi Yusuf a ƙarshen rayuwa ya ce rabbi kada a kai ka nemi da mulki Allah ka bani wani abu na mulki na gode sannan wa'allamta ne min tawil ahadis kuma ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki sai suka ce fi'ilin allama a nan gurin yana samun makulin biyu guda biyu amma a yaƙin magana da annabi su me sa ba a kawo makulin bihin guda biyu ba sai aka ce wa'allamta ne ka bani ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki da kuma a taitali saboda share makulun bihi ɗayan a ɗaya yana nuna cewa a muƙabilin mulkin Allah da kuma abin da ya ba annabi Yusuf ɗan mulki yana annabi wannan a gaban Allah wannan mulkin ba komai ba ne shi yasa yake wa rabbi kada ataita ni ne mulki kaga sai ce wani abu sannan wa allamtani Minta, wani al-ahadith dan yi nuna maka cewa wani abu da aka sanar da shi na fassarar mafarki a muƙabilin ilimin Allah wannan ba komai bane kamar akwai da babu ne in ka haɗa ilimin bari da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin shi yasa malam yake cewa an yi haka ne an hazzafa maf'ulin bihi din anan littahwili saboda tsoratarwa wata ta'amalu wa tasaddaqu tana yin aikin ta yi sadaka wa hudifa ma ta'amaluhu shi aka shafi abin da take aikatawa wa hudifa ma tatasaddaqu bihi shi ka hazzafa abin da take sadaka da shi din litahwilihi wa ta'zimihi wa tahqimihi saboda a nuna maka girman abin a kumbura abu wata amal wata sadda'u tana yin aiki tana yin sadaka walakin na hafiri ita wannan matar da aka ci da kulalatan wance tana ninkewa? ce sallah da daddare ce azumin nafula da rana tana yin kaza tana yin kaza tana yin sadaka ba a faɗa abin da take yin sadaka da shi ba walakin na hatu uzi jirana sai dai kuma tana da makota tana cutar da su bilisani ha da harshen ta kada sai manzo Allah yake da kai da fiha wala duk wannan aikin da take tunda tana cutar da mutane ba fa da bugu ba ko ta je ta tare inda ruwa zai zo ya je shiga inda bai kamata shigo bai cutar da da makota ko su zo inda bai kamata a zubar da bayan gida ba a zubar ko wani abu irin waɗannan da mutane suke yi na cutar da waɗanda suke zaune tare da su kuma ganin suke yi kamar babu abin da zai faru shi manzo Allah ya fi min ahalin nar duk wannan aikin da take kuma yar wuta ce eh kaza na faɗa muku na shi abu biyu ne in kai ƙoƙarin gyara alaƙar ka da Allah in ƙoƙari gyara alaƙar ka da bayan Allah da wannan ne in an je lahira za ku wani da Allah lafiya amma wallahi ko ka gyara alaƙar ka da Allah in alaƙar ka da bayan akwai matsala to ka ɗauka ba ka da matsala da shi har kana da matsala da shi to ku kalli rayuwar mu ku gani yadda ta zama Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana yace wa bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil sai ce wal jar zil qurba da makoci na kusa wal jar junubi da makoci na nesa duk suna da haƙƙi sannan manzon Allah ya alakanta imani da Allah da ranar lahira da rashin cutar da makoci cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu in dai kayi imani da Allah kuma ka san akwai rana ta ƙarshe ranar da duk rigimar da aka yi a duniya an gabata sai dai a karɓi sakamakon da me ya faru a gaban Allah in dai ka da wannan ranar za ta so to fala yuzi jarahu in kana da makoci ka cutar da shi ko makocin nan ko ba musulmi ba ne ko bai da addini in dai makotaka ta haɗa ku shi yasa Allah sai ce wal jari zil qurba wal jari junubi saboda haka malamai sun yi bincike sun tabbatar da cewa dukkan annabawan Allah da ka sani a doron ƙasa wanda Allah ya ɗauko jumlatar wa tafsirar. Jumlatar an yi annabawan da sun rayu a bayan ƙasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san su ba dan Allah bai so ya san su ba. tafsilan waɗanda ƙur'ani ya ba ka labari ashirin da biyar su ya sani to da waɗanda annaba Allah ya sanar da su shi da wanda bai sani ba gaba ɗaya hikiman aiko annabawa dalilai ne guda biyu shi Allah a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar halitta ya ɗauki nauyin kulawa da ita ya turo annabawa da ajanda yana so su bauta mai shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa ita ce babban ajanda ta wani shi yasa za ka ga Allah maɗaukacin sarki in yace wa ila madiyana akahu shu'aiba mun aika zuwa garin madiyan ɗan uwan su annabi shu'aib kana ku sai ce musu bala ya kuma abdullah ma la kun min ilahin ghayr sai ce muku ya ku mutane ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa saboda wannan ajandar ita ce ta farko don wannan alaƙar ta jaru sai kuma a dawo sai ce masu walatan kusur nukiya da walmisa kan ku tauye sikiri da ma'auni a tsakanin ku kan wannan mu'amala ce tsakanin mutane da wa da mutane shi yasa ina mamakin mutanen da kawai sai mutum ya zauna sai suka ɗauki malanta shine kawai malamin ya buɗe littafi ya ja baki a fassara amma duk wani abu da yake da alaƙa da al'umma da makomar su ta fuskar rayuwa ce bai kamata a ce malamai na shiga ba A. malamai tun da suna biye da annabawa ne turu da sai sun yi la'akari da abu biyu su gyara alaƙar mutane tsakaninsu da Allah sannan ita kanta duniyar ya za a yi su shiga yadda mutane za su gyara ta iso iso su zauna lafiya wani kar ya cuci wani wannan fa yana cikin dalilin da yasa aka aiki annabawa guda biyu annabi Musa da Haruna in haba ila fir'auna innahu da za ku je ku samu fir'auna idan kuka je bayan wa'azin da za ku mai da kaza da kaza daga cikin ajandar aika su shine an arsil ma'ana bani Isra'ila ka saki bani Isra'ila tare da mu wala tu'azibu ne musu azaba wani jikina ka bi ayatin maghribi was salamu ala man ittaba al-huda kuma ku koma ku karanta Qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa wannan duk hakkin da zaka ci karo da shi bai fita daga ɗayan bi? ko ne hakkin ka ga Allah ne ko hakkin na bayan Allah bai fita daga ɗayan idan Allah ya ce laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin albirra kaga nagarta ta bako sai ce maka man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga wannan tsakanin kai da shi sai ce to wa ata da mala ka fito da kudin ka zaka bayar da shi a hubbihi kana son ba yan uwanka na kusa wanda ya tama ba da miskinai wa bin sabi da matafiya wa sa'ilina da wanda zai shiga cikin matsala da zai tambaye ka yana cikin matsala ya ce ka bashi wanda ba bai ƙari haka nan wajen yanta bayan da suka cancanta a taso. Ka kaga yanzu wannan mu'amala ce na tsakaninka da bayan Allah sannan wa mu farata, sai ba da tsaidawa wannan alaƙa ce tsakanin kai da shi sannan sai ba da zakka wa aqama salata wa ata zakka sai sai da sallah sai zakka zakka haƙƙi ne ka da Allah ko haƙƙi ne da bayan Allah bayan Allah so in ka zo kai sallah kana da kuɗin ka rike zakka ka ji bayarwa wala ka ka dauka sallah za ta ba amfani a lafiya wallahi ba za ta yi ba shi yasa waɗanda suka hana zakka bayan manzon Allah sai na da yace la na man farraba bayna salati wa zakka yace na rantsi da Allah sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka don ku fahimci wannan amma yanzu wani in yana da kuɗi ko wata dama da yawan mutane ko mentalitin su ba su dauka ba cewa Allah da annabi ma sun isa su ba daga yadda za su yi duke su shi ya sha wahala ya samu ya tara to ba wanda ya sai faɗa mai zai kashe kuɗin sa shi yasa na ce muku addinin musulunci dai wanda Allah ya aiko annabi Muhammad da shi duniyar musulmi inda suna implementing ɗin addinin yadda ya ta karance a rubuce yadda annaba da sahabbai suke yi ina rantsi muku da Allah waɗannan duk da ba musulmin ban da muke alaƙa da su wallahi da za a ce sai sun ba da kuɗi su shiga addinin musulunci za su yarda amma ina abin da suke talaka da asma a talauna dai ta hayya amma wani illa hayata liman tunani In eh, ku duba ku gani cikin watan ramadan ɗin ka je ka dinga kallon kwamin ɗin wasu mutane yanzu wannan rigima da ta taso shek sani a yajin girhafi ga wallahu ai kun ga matakin da wasu suka ɗauka ku da faruwar abu mu da muke da ƙa'ida biyu Allah ya ce mana ya yi hallabi na amano in ja akun fasikun binazari in wani ya zo da labarin da ya ɗaga hankalin ku ɗaukar mataki ku bincika da kullum amma ku duba ku gani sannan Allah ya ce mana wa idza ja'ahum am aw idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf in wani al'amari ya taso wa mutane na tsoro ko abinci kawai mutane sai su dauki abin su kyaɗawa Allah ya ce wa lawar duhu ila rasuli da za su mai da abin zuwa ga annabi lokacin da yake dare wa ila ulil amrina ko zuwa ga shugabannin da Allah ya dora wa abin kula alima kullu ladina yastanbituna hum da sun sanar da su ga yadda matsalar nan take sanda matsalar ta faru da an jira shi yi magana dan yin sanar da mutane da abin da ya faru ko bai sanar da su ke sanar da su amma abu yana faruwa shi ke nan wasu hasu mai hukunci sun ce shi ke nan malam ya hana wa'azi ya hana a faɗa wa shugabanni gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi da aka zo ana yaɗa cewa an kama wani a wajen tafsirin su malam ina ganin fulani an gan shi da bindiga ko to a ƙarƙashin wannan bidiyon da aka saka na rantse da girman Allah in ka koma a kwamin section ka gama ganganin da mutane suke cikin ramadan din nan wallahi akwai wanda a comment section cewa suke wannan da aka kama a gurin nan ina ma da ya zo da Allah ya ba shi ya harba wa tsariya musulmi ma. shi yasa ku ba a hankali duk wata muguwar da ba idan ana so a shigo wani mutane ita ta karbi kofar da ake shigo wani mutane ita kofar an zalunci mutane kuma ka koma a najeriya duk wata muguwar aƙida da aka haɗa ta wanda suka shigo da ita a ma'aunin karatu za ka ga hankali wannan shine can ɗin da suka amfani da shi sai su shigo da ciyar kamar za su ceto ku ne daga halin da ake ciki an zalunce ku su za su faɗa wa shugabanni gaskiya sai kun karɓa su sai su ɗauko muguwar aƙila sai su tallata mu. kaje kuma duk waɗanda suka shigo da mutane muguwar aƙida wacce ta saba wa sunna ta wannan kofar suka shi yanzu dan Allah bar shi wannan zakin ba a mata zaki cikin wata ramadan masu fatan cewa wanda ya zo nan ila ma a ce to dan Allah to ku yi haƙuri alimamun shafi yana cewa wai kamar na da na samu ka sai ce fatin amu fatil ka sami da lasu fi hajji a wani in kana burin ma ne wata kai haƙuri a wani wani fara a mutuwa ko yasa wanda suke mata suna ganin ba su da kwanciyar hankali sai manzan Allah ya bar duniya Allah yake musu karku da mu illaka wa yuzu sai za ka mutu sannan wa inna hu su ma ɗin da suke ta fatan sai ka mutu mutuwarka ba zai tare nasu gabaran ba su ma sai sun mutu saboda kan mu yi tsoron Allah mu daina cutar da bayan Allah bayan nan da ka gani na Allah Allah yana san su ke sa za ku wani lokaci akwai abin da yake haƙƙi ne na Allah amma Allah yake iya daga wa mutane ka bayan tsari amma wani in haƙƙi ne na bayan Allah akwai abin da Allah zai bari shi an je lahira tun daga duniya yake fara fitar da sakamako yana da kyau mutane su fahimci haka shi yasa shekul islam ibn kimiyya yace kasa ko da asasin ta ba akan musulunci bane ba masu jagorantar ta ba musulmi ne in asasin ta adalci ne to Allah kuma yana tsare ta da suka yi na kafirci su ya shafa an ga lahira ta ahar amma wallahi gwamnati ko da asasin ta da sunan addini ne amma in abin da ya ta'asisin sa babu adalci zalunci ne to ba ya da Allah ya tsare ka saboda kula da haƙƙin wa haƙƙin bayan Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace ba bari gobe ma ƙara samu kuma mai kokari mu ja littafin a kwanakin nan da ya rige mu da za mu yi mu littafin abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu lada wannan kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya kowa da bukatar sa anan ta alkhairi Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro na shari Allah ka raba mu da shi Allah ka shiri shugabannin Allah ka sa tausayi da jin ɗaya da rahama a hannunsu da zukatarsu Allah kada ka sa su zama azaba akan mu mutanen nan matsalar tsaro da ake fama da ita nan da can muna roƙon Allah ta'ala ka yi mana ta Allah ka samu ga ƙarshen matsalar nan inda mace zai ba matsalar nan Allah ka sa ka tafi inda ta zai muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka yi mana ta kowa da buƙatar sa'anan ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a wannan watan muna roƙon Allah ka tsawaita rayuwar cikin aikin alkhairi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان